السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihi na min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi rahimahullah yau muna 27 ne ko 28 ga watan goma shekarun hijira dubu ɗaya da da da ɗari talatin hudu takwas. cikin amincewar Allah za mu tashi ne akan hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da hudu muna cikin kitabu karamatil auliya kitabu karamatil auliya'i wa fadlihim mun ji irin dalilai da imamun nawawi ya kawo mana daga ayoyin alkur'ani mai girma game da abin da ya shafi waliyan Allah da karamar da Allah yake musu sannan kuma mun samu hadisi ɗaya a ciki wanda aka nuna mana karamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa abubakar siddiq wanda shine wali na ɗaya a wannan al'umma kai ba wannan al'umma ba duk wani wali in dai ba annabi ba ne sai dina abubakar shine na ɗaya shine duk wali bayan sai ke bi in dai ba annabi mutum yake ba to bai kai abubakar siddiq ba to insha Allahu bayan mun ji karamar da Allah ya yi masa kuma yanzu za mu ji mabiyinsa a wannan al'umma umarun mulkhattab waliyi ne na Allah domin Allah ya tabbatar da walittakarsa daga bakin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana ɗaya daga cikin goman da aka aiko da albishirin da aka yi cewa su ‘yan aljanna ne. Da aka zo ƙirga su aka fara da abubakar sai shi Umar, har zuwa guda takwas ɗin wanda aka ce duka su ‘yan aljanna ne tun suna raye. Ƙarewar tabbas ɗin walittaka kenan. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه أمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايتها قال ابن وهب المحدثون أي الملحمون أبو هريرة الله تعالى يردد شيئتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان فيما qablakum ya kasance cikin waɗanda suka gabace ku min al'umami daga cikin al'ummu kowace al'umma in ta zo ana samun nasu muhaddafun mutanen da Allah yake yi musu ilhama a cikin wannan al'umma. Kowace al'umma akan samu waɗanda Allah yake musu wato ilhama fa in fi ummati ahadun fa innahu hukuma. in dai akwai wani a cikin al'ummata wanda ake masa ilhama to umar ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tabbatar masa da wannan abinda ake ce masa muhaddis wanda idan ya faɗi abu za ga haka yake yace in akwai irin su al'umma ta to Umar ne to lokacin da yake wannan bayani cikin wannan mutanen da suke zaune don cewa yayi fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu umar yace a cikin al'ummata in akwai wani a nan cikinku to umar ne lokacin abubakar siddiqu baya cikinsu ko shakka babu abubakar siddiq ilhamarsa ta fi ta umar kuma shi Allah yana ɗora shi a kan sawaba ba tare da an tsaya wata ilhama ba. Allah ne ya ɗora shi a kan sawaba bai taɓa gardama da wahayin Allah ba, bai taɓa turewa ba, bai taɓa, ba a taɓa ja'in ja da shi ba. gara ma Umar an ɗan sha daga, ko? Amma shi abubakar Siddiq bai taɓa gardama ba, kiran farko da aka yi masa sai imani, kuma shine ma dattijon farko da ya fara yarda da annabcin manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam, kamar yadda Aliyu shine matashin farko wanda ya fara karɓar addinin Allah, kamar yadda a mata Khadija ita ce ta farko. wanda suka fara karɓar addinin Allah a barori kuma Zaid ibn Harith shine farko wanda ya fara karɓar addinin Allah to kaga ashe Abubakar Siddiq ko shakka babu a wajen ilhamar kanta yafi Umar ibn al-Khattab baya cikin wannan jama'a shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar ne dan ya nuna Umar shine na biyu bayan Abubakar don a ilhamar kanta inda za ka gane abubakar ya fi shi cankar daidai akwai wurare da dama da abubuwa suke faruwa dole ra'ayin abubakar sai ya yi rinjaye a sulhun hudaybiya sulhun da bai wa habbai daɗi ba ba su ji daɗin wannan sulhu ba sai umar ya cire ya ce san bai kamata a yi wannan sulhu ba don wannan sulhun kaskanta musulunci ne da musulmai. Ya Rasulallah, wai ni kam ba kai ne manzon Allah ba ne ya ce e, ba Allah ne ya aiko ka bai ce e, ba mu ne akan gaskiya ba ne ya ce e, in an kashe mu kan ba aljanna za mu ba ya ce e, su fa in an kashe su ba wuta za su ba ya ce to menene na karɓar wulaƙanci? Don me za mu karɓi wulaƙanci? Wannan sulhun bai yi ba, sai ce to baka san ni manzon Allah ba ne? kuma ni ba na saba wa Allah kuma Allah ya yi alkawarin taimako na ba ka san da haka ba ne sai ya tafi a fusace je ya samu abubakar abokin nan abokin nan ka je ka same shi mana wannan abu yanzu kai kana ga yayi abubakar yanzu ma karbi wannan wulakanci yanzu wannan kaskanci ma haƙura da shi ba za ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa bayani ba nan mutane ya za su rena mu haka sai ce to baka san shi manzon Allah bane ko baka san bai saba wa umarnin Allah ba ko baka san Allah ya alƙawarin taimakonsa ba kaga take sai ya faɗi irin abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam anan ya fi Umar sannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu abubakar yana gonarsa bayan gari labari ya cika gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Umar da ya je ya zare takobi ce kul kar in sake ji wani ya ce ya rasu wallahi yanzu nan wa ya gaya muku ya rasu bai rasu ba ya yi munajati ne kuna cewa ya rasu duk wanda ya ce ya rasu yana sare shi aka yi shiru aka yi tsirma tsirma an san kuma zai aikata sai ga abubakar siddiq ya dawo ya ji labari ya shigo gari da sauri ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi kwanci a lullube shi ya bude shi ya sumbance shi ya ce tsarkakakke kake da rai tsarkakakke kake bayan rasuwarka tabbas mutuwar da Allah ya ƙaddaro maka kayi ta sai ya fito yana yi wa Umar magana ina sai hau mimbari yayi godiya ga Allah yayi bi Allah yace ayyuhan nas man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan mata afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum sayyidina Umar ya saki takobi ya fadi ya durkusa yace wallahi kamar rannan ayar ta sauko yace da dai ayar mata kwanta min yace jama'a duk wanda Allah ne abun bautarsa dama yana bin kiran annabi sallallahu alaihi wasallam don ya bauta wa Allah to Allah rayayye ne bai mutuwa in kuma dama Muhammadu ku kuke bauta mawa ba Allah ba to yau ya mutu sai ku bari yace afa in mata sai ya karanta aya yace afa in mata ma Allah ya ce yanzu idan ya rasu aw kutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabiku komawa za ku yi akan digan ku koma kaburci sirina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da haka ya jawo hankalin umar sai ya fadi kuma ya kama kuka ya yarda yanzu kam ya rasu kaga wannan ma point ne na cewa lallai sayyidina abubakar shine shugaba a cikin sahabbai sannan lokacin bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam dama kafin ya rasu ya hada runduna ya nada usamatu dan zaidu shine komanda har ma ya fara tafiya sai aka aika musu cewa manzon Allah ya rasu suka dawo to da aka dawo yanzu ba maganar tafiya yaki bayan da aka gama jana'iza aka gama komi har aka yi zabe aka nada shi khalifa sai ce to usama kama hanya maza wannan runduna fa ba za a fasa ba don babu yadda za a yi runduna na banzon Allah ya nada a ce an warware ta kuma kai din ne komanda har yanzu don kai ya nada kuma matashi ne dan zaidu ne sai dina umar ya ce yanzu ba lokacin da ya kamata a ce har mun fara yaƙi ba yanzu ga mutane sai ridda suke yi yanzu ya kamata mu tsaya tukunna mu gane wa da siyasa za mu bi wace hanya za mu bi na jawo kan hankalin mutane mu daidaita tafiyar jama'a tukunna domin wayansu duk sun yi ridda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wayansu duk sun fasa musulunci suna ga yanzu kan ai ba wani karmi da musulunci yake da shi kuma wani dama ya musulunta ne don tsoro sai na abubakar ya ce ba yanda za a yi rundunar da manzon Allah ya tura unwarware ta sai ta tafi ya ce to yanzu ba ga halin da ake ciki ba ya ce wannan rundunar in ta tafi ita ne ma za ta ƙara jawo hankalin wa'anda duk ma suke ƙoƙarin riddama wanda bai yi ba ba zai yi ba wanda ya yi ma zai dawo sai ya naɗa ta kawai ya tura waɗanda suke shirin za su yi suka ce kai musuluncin yana nan ashe kaji ma sun naɗa runduna ashe abun ma ba canji kamar yana nan sai suka fasa ridda sai aka dawo ce to ya ka gani kaga anan ma dina abubakar tunaninsa sai ya ɗara na umar anan sannan a lokacin da wa'yancan suka yi aka tura a karɓo zakka suka ce sam su ba za su ba da zakka ba tun da ba manzon Allah don Allah cewa ya kuzu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum kuz min amwali manzon Allah aka ce ya karba tunda babu shi ba za mu bayar ba sai ya ce to ku zan yake ku annabi sallallahu alaihi wasallam don babu shi ba za ku bada zakka ba to ku zan yage ku don duk mutumin da ya raba sallah da zakka ba musulmi bane don Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakka ku yi sallah ba ku ba da zakka ba mu bar ku zan yage ku Umar yace ka yaki mutane bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa mana duk mutumin da yace la ilaha illallah yana sallah dukiyarsa da jininsa da mutuncinsa ya barranta ya kubuta daga ainihin wajensa illa bi haƙƙin islam ya ce to wannan ai haƙƙin musulunci zakka haƙƙin musulunci ne sai na karɓa duk mutumin da kullu man farraqa bainas salati waz zakati uqatilu duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yake shi kai inda baibayi ko madaurin raƙumi da suke badawa yau suka hana sai na yake su sai na Umar ya ce ko da na ji haka sai na gane Allah ne ya dora shi akan daidai sai muka yi mubaya kawai aka tafi jihadi abubuwa da yawa wanda Umar yake tirewa sai na Abubakar sai ya tirje wanda ake nuna shine jagora shine gaba da Umar ibn al sai dai kuma bayan shi kuma sai Umar ibn al kasancewarsa yana da ainihin muhimmanci a cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umar kaifa in ka biyo layi shaidan bai billahi layi don yin umar ya karo ya bi kororo to shaidan in ya bullo in ya ga umar ne yake zuwa zai sake titi ba sa haɗa titi da Umar ibn khattab shaidan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laƙad kana fi ma qablakum ya kasance cikin waɗanda suka gabace ku min al-umami nasun cikin al'ummu akwai mutanen da muhaddathuna ilhama Allah yake musu sai su rinka faɗin abu kuma sai ya tabbata ko kuma su tinkari abu kaga kuma kawai ya zama daidai fa in yakun fi ummati ahadu a cikin al'umma ta in akwai wani mutum ɗaya a cikin kunnan to fa innahu umar to umar ibn al-khattab ne radiyallahu ta'ala an rawahu al-bukhari wa rawahu muslim min riwayati aisha muslim ya kawo shi amma ba a ruwayar abu huraira ba hadisin aisha wafi riwayati ya qalam wahabi a wannan ruwayar da aka samo daga aisha ibnu wahab yace al muhaddathuna fassarar wannan kalma ai mulhamuna wanda ake musu ilhama Allah ya taimake mu wannan kaga karama ce babba da Allah ya yi wa wali Umar Ko? Wanda yanzu ma ba a damu da shi ba, ko? Allah ya yaudawa yanzu. Wa an jabi'ar Ibn Samarwa rabe'i ta'ala an buƙar shakar halittu ko faɗi tsadan. Ka ji ɗaya waliyyai. Sa'a dubi mu abin Shi ma ɗaya ne daga cikin wa'inda aka yi wa albishir da aljanna. Abubakar ɗan aljanna. Umar ɗan aljanna. sa'ad ibn abi waqqas dan aljanna ne mutanen kufa sun kawo ƙaran sa'adu yani ibnu abi waqqas don karkazaci wani sa'adun daban ne ake nufi hmm. sa'adu dan abi waqqas ake nufi sun kawo kuka wajen ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu fa azalahu wasta'amara alaihim ammaran sai ya cire shi sai ya sa musu ammar fashakau hatta a zakaru annahu la yuhsinu yusalli sun kawo kuka suka ce baya sallah daidai ba sallah ma baya yi daidai radiyallahu anhu farsala ilaihi sai ya aika masa faƙala ce ya aba ishaƙa, inna ha'ula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli ba ka kyautata sallah in ji wa'incan mutane faƙala amma ana wallahi ne kun kuntu usalli bihin salata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce to ni dai wallahi sallan da nake yi da su irin sallar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in kuma sallar manzon Allah ce ba ta da kyau to shikenan ni kam irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake musu la mm, na haka ne ko la akrimu anha kuma bana iya yin wani abin da yafi wannan game da sallah kan bana wuce sallar manzon Allah usalli salatal isha dama a sallar isha'i ne suka zarge shi yace to sallar isha da ina yin ta fa'ar ah, ah, fa'ar kudu fil ulayaini idan nayi raka'a biyu kan zauna kuma kan tsawaita su wa akhifu fil ukhrayaini kuma na biyun ƙarshen kuma in sassauta su ba na tsawaita su qala zalika azunnu bika ya aba ya aba ishaqa Sayyidina Umar yace zaton da nake maka kenan dama ya baban Ishaqa ba na tsammanin abin da suke faɗi dama haka ne wa arsala ma'ahu rajulan sai yace to yanzu ku tafi da wani aw rajulan ko aw rijalan ko kuma ka tafi da su wane wane da wane da wane sai aka nada kwamiti su je su bi kufa su yi bincike wannan zargi kan duk garin kufa ne suke yi koko dai a'a wa'yansu ‘yan kormoto ne kawai suka kawo a ga darasinmu na safe ya fita ko kaga shugabannin kwarai su sai sun bincika idan abu ya zama haka sai su kira wanda aka zarga sannan kuma a nada kwamiti su yi bincike shin wannan abun haka ne ko ba haka ba ne sai ya haɗa shi da wa'yansu mutane ya tura shi zuwa garin kufa yas'alu an ahli kufa su je su bincike su yi ta tambayar mutanen kufa game da shi falam ya da masjidan illa ta'ala an wa yasnauna ma'arufan suka je ko ya je dan yace aka tura shi da wani mutum ko wasu mutane da suka tafi ko na tsallake hmm? a ni bai sami ne ba bai sami ni wannan ba ku bari da yadda na karanta aka yi rubuta ni eh, ba abun suka tafi duk inda suka je don ba sami ni alaihi ba ne eh, ni ba alaihi a wurin yasnuna ma'rufan sukan yi yabo da kyautatawa ba sa cewa yayi laifi duk masallacin da aka je aka shiga sai an taru kowace unguwa sai wannan kwamiti sai su zo ko kuma shi wannan wakili sai ya zo sai ce menene za ku gaya mini game da walin da aka turo muku sai su yaba masa su yaba masa su yaba masa duk masallacin da ya shiga ko kwamitin ya je ya bincike sai dai yabo kawai ake samu an gane ko hatta da kala masjidan libani absin sai da suka je masallacin banu abs faƙama rajulun minhum sai wani mutum ya tashi yuqalu lahu usama tumnu qatada wannan mutumin da ya miƙe usama tumnu qatada ake ce da shi amma yana da alkunya yukanna aba sa'ad ko aba sa'adata ana masa alkunya da aba sa'ada faƙala amma izna shattana amma tun da har da magiya ka yi magiya ka ce don Allah mu faɗi damuwarmu game da walin da aka turo mana har da magiya ka mana tun da ka yi magiya ba don ka yi magiya ba kam da ba za mu yi magana ba gaji shi ba in ka ji dai kamar abin kirki zai faɗi kuma haka mutumin da yake son barna yake yace to tunda har ka yi mana magina magiya fa inna sa'adan sa'adu kana la yasiru bisariya baya tafiya jihadi sam in zai tura runduna baya binta kuma baya tsayawa ya tabbatar da rundunar ta yi aiki wala yaqsimu bisawiya kuma ɗan rabo yake yi baya rabawa daidai akwai son rai wajen rabo yana da son zuciya baya rabawa daidai wala ya adilu fil qadhiya in kuma yazo hukunci baya adalci akwai zalunci hukuncinsa duka zalunci ne wannan kuma ba don kace mana don Allah don Allah ba da ba zan faɗi ba <laughs> eh qala sadu sai sa'adu ibn abi waqqas ya ce amma wallahi abu nawa ya faɗa laifin sa'adu abu nawa abu uku na farko bai kula da jihadi nabi kuma bai rabo irin na gaskiya akwai son zuciya a rabonsa sannan hukuncinsa ba adalci sai ce to wallahi la'adu wannan bi talatin ni kuma zan yi addu'o'i ku tunda ka zarge ni da abu uku to zan yi addu'a uku ne ma sa'ad ibn abi waqqas yace Allahumma in kana abdaka hadha kadiban wannan bawan naka in ƙarya yake yi kama an wasu matan ya tashi don ya nuna shi wani ne don yayi bayani aji a ce haba ayayi yayi kokari to fadil umrahu addu'a ta farko Allah ina so ka bashi tsawon rai kar ya mutu da wuri wadil faqarahu kuma ka tsawaita masa talauci wa arradhu lil fitan kuma ka bijiro masa da wata fitinan da ko ya tsoho ba zai rabu da ita ba abu nawa to kowane sharri daya addu'arsa daya ba zalunci kuma sai ya ce in karya fa yake yi wannan addu'a amma in gaskiya ya faɗi shi kenan ba masa addu'a ba e in kana abdaka haza ƙariban ƙamar ya'an wasu matan faɗil fi umri tsawaita masa rai wa zil hu tsawaita masa talauci wa hu lil fitan kuma ka karkato da shi zuwa ga fitina kawai wa kana ba zalika hakan kuma aka yi tsoho ya tsufa bayan nan iza su ila idan aka gaishi kai tsoho ga ka tsoho kuma ga ka fitinan ne ga ka ka tsoho kuma ba kunya kana ta barbaran yan mata hakan nan sai da ya ga yarinya kamar yanda wani yake mai bulalan nan mai bin kasuwa haka ya riga yi to to shi haka wancan ya zama sai ya ga yarinya a kasuwa bibibibibi wannan rayuwa ta yi masa kyau ya yi wa waliyin Allah ƙarya sa'ad ibn abi waqqas kaga karama ce ta waliyyi ya taba waliyi wa kana da lalika idza su ila in aka tambaye shi haba zoccijo me yasa kake haka ya qulu shaiku kabiru kun da ya tsoho babba na tsufa maftunun kun ga yadda yanda fitina ta bi ni wallahi ni da da'watu sa'adi addu'ar sa'adu ce ta bi ni eh yace addu'ar sa'adu ce ta bi ni qala abdul malik ibn umair arrawi abdul malik ibn wato umairin wanda ya ruwaito hadisin daga jabir ibn samura yace fa anna aina mu kan mun ma shi badu bayan wannan tsawon lokaci kad Haji babu wannan fatar da take kan idonsa har ta zubo sai ya ɗaga haka ya gani saboda duba wannan fatan ta zube haka ta rufe ido sai ya ɗaga haka ya gani saboda tsufa ala ainihi ta zubo ta rufe idanansa mina likibari saboda tsufa fa innahu la yata'arrabu lil jawari amma sai ga wani lokacin ya karkata ya bi yan mata fi turuki akan hanya wa ya game zuhunna yana ainihin kyafatarsu muttafaqun alayhi kaga wannan ne ya jawo masa ya taba wali sa'ad ibn abi waqqas kuma ya kusata yi masa addu'a kuma yace in kana abdaka hada sai da yace in dai ba wannan naka kayya ya mun ya tashi don riya don sum'a to Allah karka kashe shi da wuri ba shi tsawon kuma ka tsora mar talauci mai tsawo shi ma sannan ka tsora mar fitinar da zai bambanta da kowa don ya gane kuskure shi kaga karamatul auliya sa'ad ibn abi waqqas kai saka ce ba wali bane dan yana ɗaya daga cikin yan aljanna tun daga duniya ahad min al-ashari al-mubashirin bil janna ɗaya ne daga cikin goman da aka musu albishir da aljanna Allah ya taimake mu sai hadisi na uku ko wa an urwatu ibn zubair anna sa'id ibn zaid shi ma ɗaya ne daga cikin 'yan aljanna tun daga duniya sa'id ibn zaid yana cikin goman da aka musu albishir da aljanna shi ma waliyin Allah ne su ne fa manyan waliyai fa in kana jin waliyi su manya amma kaga masu kirga waliyan ƙarya ba sa kirga su sai waɗansu wanda ba sunansu a ƙura'ani ba sunansu a hadisi tarihi ma bai san su ba don tarihin musulunci in ana yi ba a sa su kuma wayannan din da Allah ya ce waliye ne manzon Allah ya ce waliye ne ba a ma ambaton kaga su masu ilimi kuma su sun san waliye. kaga shi da ya tashi ya ce babu karamatil auliya'i wa fadlihim tunda aka fara kun ji ambato ɗaya daga cikin wayannan waliyan da ku kuka sani eh har yanzu akwai ɗaya ya fita ciki na gasken ake kirgawa tunda muka soma babin kun ji an ambaci wani eh wanda ake tara mu ana mana kallon su har yanzu kun ji ko ɗaya fita nan to ai tarihi bai san da su ba don ba hadisin da ya taɓa yin albishir da su shi yasa imamun nawawi da ya zo yana lissafawa sai ya faro daga kan waɗanda ƙur'ani ya shiɗa da su kaga ya kawo na na maryam ya ce waliyya ce ko sannan ya kawo mana ashabul kafi ya dai ta kawowa har yace kuma inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun na amanu wa kanu yattaquna har a tashi alkiyama kuma na amanu wa kanu yattaquna suna nan don ma karka dauka an rufe kofar walittaka daga wayancan shikenan a yanzu haka waliye ko yanzu ka tsaya ka zama taki kai waliyi sai dai walittaka babi babi ne mataki mataki ne martaba martaba ne kuma wani waliyin ba za ku ga karamarsa ba san san san ba da wata karama da za ta fito ta bayyana ku gani kuma yana nan waliyinsa don duk mumini mai imani waliyi ne sai in ya kauce ya yi shirka ko ya bar sunna shikenan an urwatu ibn zubair anna sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail radiyallahu ta'ala anhu qasamathu urwa haka ne kuwa akwai urwa bintu ausi sunan mace ce urwa bintu ausi wata mata ce sai ta yi husuma da shi sa'id zaid ta kai ƙaransa ila marwan ibn al-hakam marwan shine khalifa a lokacin ta kai ƙaransa idubnu zai kuma yana ɗaya daga cikin sahabbai manya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yan aljanna kaga yanzu za ta yi shari'a da waliyin Allah ko wadda'at annahu akhadha shay'an min ardiha taje tace wannan ya ci mun fili ya ci mun fili idda'at tariya kaza shay'an min ardiha wai ya ɗebi wani abu cikin filinta ya hada cikin filin shi faqala sa'id da shi Ibnul al-hakam yace to yaya ka kaji abunda ita wannan baiwar Allah arwa bintu aus take tuhumar ka da shi haka ne qala sa'id ana kuntu akhudhu min ardiha yanzu ni in zanna ɗebi wani abu cikin ƙasarta cikin filinta ba da lalazi samitu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan abun da na ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ɗauki filin wani bayan wannan abun da na ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ma sami'a sai marwana ya ce da shi me kaji min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me kaji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akhadha shibran min shibran min al ardi don mutumin da ya ɗebi ƙasar wani taki ɗaya zulman ta hanyar zalunci sai ka shiga cikin filin wani taku ɗaya ta hanyar zalunci ba kuskure ba ba yardan maka yi ba ba saya aka yi ba ba wani sulhu aka yi ba haka kawai ka ci filinsa taki ɗaya zulman annabi sallallahu alaihi wasallam ce tuwiqahu za a nada masa wannan wurin za a babbako shi ila sab'i ardina har kasai bakwai daga kan filin filinsa daga sama za a kafa a babbako shi har kasan bakwai sai a rataya mar shi a wuya da haka zai zo filin tashin alkiyama yana dauke da shi Yace bayan na ji wannan hadisin in ɗauki filinta to menene marwana ya ce ƙala lahu marwanu la as'aluka bayyinatun ba da haza ya wallahi ko shaida ba zan nema ba akan wannan shari'ar ta je ka tafi ko shaida wannan ya ishe ni shaida cewa ba kai ba ko shaida ba zan nema ba sai ya sallami shari'ar akan cewa ƙarya kawai take ƙala sa'id ya ce to ji ko ka sallami shari'an nan ni kam sai na yi addu'a ya ce allahumma in kanat kadibatan wannan baiwar Allah in ƙarya take yi ƙarya ta mun fa'ami basaraha makantar da idonta waqatulha fi ardiha kashe ta a filinta cikin filin da take tinkako da shi gonar da take ji da ita din dan lambun kashe ta ciki in dai ƙarya ta mun ta zama makauniya kuma ta mutu cikin lambun kaji sa'idu shi kuma addu'ar da yi ƙala rawi ya ce ba ƙala rawin kano ba <laughs> yawa shi mai wannan ruwayar sai ce fama matat kuma wannan baya Allah ba ta mutu ba hatta zahaba ba sauha sai da idon ta yi daina gani ta makanci wa baina ma hiya tamshi fi ardiha tazo tana tafiya tana ta lalabe cikin wannan filin iz waqa'at fi hufratin sai ta fada wani rami fama ta mutu ciki aka bi da kasa aka bunne muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim an muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umara ko bi wanda ma'anar hadisin iri ɗaya ne duk da dai akwai bambancin lafazi amma ma'anar iri ɗaya ce wa annahu ra'aha yace shi ya ganta da idonsa amiya a makance tana ta lalabe taltamisul judur tana ta neman katanga ta dafa tana ta neman dan lanho ta rike tana ta tafiya tana lalabe da hannayenta taqulu tana cewa asaban ni dawatu sa'id wannan fa aikin addu'ar sa'id ne addu'ar sa'id ce ta bi ni wa ana ko wa annaha marrat ala bi'rin fi daril lati khasamat fiha wata rana tana ta yawacenta tana lalabe-lalabe kawai ne ta biro kan wata rijiya a cikin gidan da take rikici da sadudin ta ce ya ci mata fili wanda akwai wannan rijiyar fawaka fiha sai ta fada cikin rijiyar kawai tunjum wakanar kanar kabarha sai ya zama shine kabarinta ba wanda ya fito da ita wannan tun da sadu ne mata addu'a ni ba zan fitar ba ni ma ba zan fitar ba to yanzu haka za mu ta eh, dai akwai mai hudda ta yi hudda ni ba ruwana ni ma ba ruwana dole aka jale ta nan shine kabarinta ta taba wa waliyin Allah Sa'adu ko Sa'id ko eh Sa'id ibn Zaid Allah ce mu to kaga wannan yana daga cikin karamar shi Sa'id ibn Zaid wanda yana ɗaya daga cikin wa'inda Allah ya ba su aljanna tun suna duniya aka ce ɗan aljanna ne. To yanzu wannan hadisin akwai abun tsoro ciki ba in muka dubi halin da muke ciki. Taki ɗaya fa wai in ka ɗauki ƙasar mutum, taki ɗaya. Ko mita ɗaya ne, sai an ɓaɓɓako shi ka zo da shi filin tashin aljiyawa. me yawaita mana wanda suke mallake dajin al'umma makiyayar bayin Allah sai ka mallake ka ce naka ne kai kadai ka kewaye da waya ba mai shiga kuma alhali ƙarya ne ba naka bane wa ya san iya wuraren da ake kiyayewa wurin shayar da dabbobin bayin Allah a tsare ba mai shiga kuma bayan abun da duk ya zama na tafki koroma kogi daji na bayin Allah ne ba mallakar kowa ba sai wanda ya tsari wuri ya gyara shi ne za a ce nasa hukuma ita mai sulhu ne a tsakanin bayin Allah ba wai in ka hau mulki filin naka ne ba ba mai mallakar fili na musulmai ne bayin Allah tafki na musulmai ne duka kogi na musulmai ne duka daji na musulmai ne duka wanda duk ya shigo zai yi kiwo ciki idan kuma jeji aka sulhunta aka ce an yarda a tsara a yi gonaki duk wanda ya sare itatuwa ya gyara nasa ne iya wurin a ka'ida islamiyya yanzu mutum ɗaya sai ya zo ya rarake karkarar kukakam ya kewaye sai ce nasa ne na kakansa ne ina kakansa ya samu jaruntar nomi filin nan duka don Allah yaushe kakansa ya sare gurin nan eh? ko kuma ya zabi inda ya ga dama sai wanda yake jagorantar mulkin zamanin sai ya sayar masa sai ya sa kuɗin ajiyu mulki daban shi daban fa kai ba ai jagora ne na mulki ba kai ne mulkin ba to ya ka sai da kayan hukuma ka sa ajiyu abun hukuma na mutane ne su ne hukuma kayan jama'a ka sayar don kai ne sarki don kai ne gwamna don kai ne ciyaman don kai ne wakili don kai ne jimilla ka sai dawa wani filin mutane ka sa kudin ajiyu za ka zo da shi ranar gobe kiyama wallahi sai an naɗo shi tun daga ƙasan bakwai zai ratayo shi kuma dole yana ja kaɓaki guda kuma dole iya aikin na Allah ne domin ƙasar Allah ce kuma Allah ne ya ce haka za a yi ya kamata a shiga taitayi wallahi kai kana ga kaman kaje yayin yayi afil yayi afil duk haba shari'a haba ya ja da mu kaje an yi rubuce-rubuce nambobi na ƙarya an auna wai kayo fili certificate wai ai yayi masa certificate ko to wannan certificate din ko zai yi aiki an tashi alkiyama ban sani ko zai je da shi can ya nuna eh ina ga wannan certificate din da kyar in zai je da shi lahira ga ka bar shi a duniya wayanda suka gada su za su zo su rayu a wurin halar sun yi gado kai kuma ka tafi lahira da bala'i don su sun gada ne su ba su sanya aka yi ba kai kuma zaluntar wasu kai ka mallaki wurin su su ma zai su zo su ci halal kai kuma ka je da bala'i lahira a gani Allah ya sauri wa an jabir ibn abdullahi radiyallahu ta'ala anhu qal lamma hadarat eh? ina ce dogon hadisin nan ne za mu tashi akwai hadisi dogo wanda daga shi za mu tashi na'am a to ba su eh ba bi ba a su biyu ne manyan din su ne darasi na karshe ɗaya ne babba to shi kenan sai mu bari haka a san jawron namu yana da amarya cika son masa gargama ba kar gobe ki zuwa mu kuma ba ma so ya daina zuwa Eh, an fara a nan jawo ba a ja da hukuma ya eh? akwai tambaya? akwai tambaya a darasin da muka yi? a ma'anonin hadisin ko kalma ma'anonin hadisan ko kalma babu to alhamdulillahi allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين